وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin cikin wannan yammaci na juma'a 23 ga watan zulhijja bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1435 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya allah ya ƙara raya a cikin wannan masallaci na amanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na dari uku da sittin da biyar za mu tashi a daidai zancen abdullahi bin mubarak inda yake cewa malam ke cewa qala abdullahi bin mubarak rahimahullahu ta'ala لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا ولا عن أهل الشام في السيف شيئا ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا ولا عن أهل المدينة في الغناء ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا ما لن kawo magana عبد الله بن مبارك wanda shine ke cewa ra'aitu dhunuba tumitu al-quluba wa yumitu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatu al-qulubi wa khayrun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa abaru su'in wa rubanuha Abdullah ibn Mubarak Allah ya ji kansa da rahama yakan cewa ra'aytul quluba kamar yadda imam ibn qayyim al-jawziya ya kawo shi a cikin littafin sa ad-da'u dawa bi ma'ana ciwo da maganin sa shine jawabul kafi liman sa'ala an ne <laughs> to wannan littafi na imam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala ya yi kayan magana daga abdullahi bin mubarak yake cewa ra'aytul qulub ra'aytul quluba naga laifuffuka tumitul quluba yana kashe zuciya Wayuri yuridu kulla idmanuha yin dudu a cikin sabon Allah yana gadar da kankanci wa tarku dhunubi barin saban Allah hayatul qulubi shine ke raya zukata wa khairun li nafsika isyanuha abin da ya bama ranka alkhairi ka saba wa zuciyarka kai abin da Allah ke so wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'an al-hawa fa yatimi fa inna al-jannata hiya al sai ce wa hal afsada ad-din illa al shin suwaye suka ɓata addini in ba gabanni ba ya ce wa ahbaru su'in da mugayen malamai wa ba da masu bauta akan jarinci wannan suna da cikin wanda suka taimaka wajen ɓata addini to abdullahi mubarak sai malam ya yi kayan to maganarsa yake cewa la ta'khudhu an ahli al-kufati fi kada ku karba daga mutanen kufa dangane da rajubanci bi ma'ana shi'anci ko da dai ku karba a hannun to a anan ne malamai suke bayani cewa me yake nufi asalin ne mutanen da suke garin kufa asalin shi'a mutanen da ke kufa sun yada wannan aƙida a tattare da su shi sa abdullahi bin mubarak ya ce kada ku karɓa daga gare su saboda sun yada wannan akida wanda asalin akidar ta ta taso ne daga wani mutumi ba hude, wanda ya musulunta saboda ya yada wannan shari a cikin al'umma wanda har yau gobe ke yawo Shi shine ake kiransa Abdullahi bin Saba al-Yahudi wannan mutumin asali da ya musulunta dama burinsa ya raba kan al'umma sai ya fara akan sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu sai ya zagayo ya ce ai sayyidina Umar sayyidina Uthman bin Affan ya ɗauki shugabanci ya ba danginsa na jini ya bar sauran mutane ya fara yaɗa wannan guban a cikin al'umma to mutane sun fara karkuwa sun fara karɓar irin wannan guba sai ce to amma ta yaya za ku samu karbuwa a wajen mutane sai ce ku fito kuna suka a kansa da nufin kuna yin umarni ne da kyakkyawa kuna hani daga aikata mummuna za ku samu mutane kaga da man dan adam in kana so ka burge mutum musamman tana ka a Najeriya ka fara zaki shi wa gwamnati za ka ji suna kafara a masallaci Allah shi yana gani an gaba jiyansa to asalin wanda ke yin wannan ga asalin tushen wanda ya kirkiro wannan fikiran, in kana so ka samu jama'a to ka zagi shugabanni haka yau ne abin yake ya ce in dai kana so ka samu mutane to ka zage su mutane za su karkata zuwa gari kuma da sunan zagin a'a kana yin umarni ne da kyakkyawa kana yin hani daga na haka mutane a ba saboda kullum talaka shi ya fi so a ce shugaba shi ne kadai mai laifi shi talaka baya kwana a ce shi na laifi ya ce ta samiru ilaikun nas mutane za su karkata zuwa gare ku wannan ita ce fikirar abdullahi bin saba to asali da ya faɗi wannan fikira wanda ya fara ɗabbaka fikirar ne jibilla bin amr sai na Usman wata rana ya zo wucewa sai musu sallama sai ki amsawa sai na Usman ce mana kun sura Allah ba sallama ba nake yi sai billa ce ba za mu amsa ba kuma kan ku amsa ya ce dan me amir mu'minin ba president din duniya ke sallama kuma ba amsa ba ba na Kaduna ba ba na Najeriya ba ba na abin nan a'a na duniya ke sallama kuma an ki aka ki amsa. sai ce ba ka tara danginka ba ka ba su shugabanci ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza sai da wannan shubuha ta dinga yawo a cikin al'umma sai da sayyidina Umar ya hau sayyidina Uthman ya hau kan minbar yace jama'a ku tsoron Allah lokacin da nake da kujiya na nake da dukiya da kuke ce na kwashe dukiyar al'ummar musulunci lokacin da nake da dukiya da zan yi koro da wannan dukiyar ban taimaka ba saboda ina da kuciya na ina da bukatar kudin amma na sadaukar da ita domin Allah sai yanzu da na tuba wajen shekara tamanin da yan kai shine zan je zan tara kuɗi lokacin da ya kamata ce na tara ba tara sai yanzu ku ji tsoron Allah da kuke cewa na kwashi dangi na na sa su muawiya da kuke magana a kansa muawiya ba ni na daura shi akan shugabanci ba sai da na umar radiyallahu ta'ala shi ne ya daura shi akan shugabanci a matsayin gwamna kuma ni da rabo ban ga yayi wani laifin da zan tsige shi ba to me yasa zan tsige shi har sai da abdullahi bin saba'a ya zagayo ya hada bama-bamai a kan wannan har sai da aka zagayo aka yi wa sai da na usman kuruji shi ne aka mai yanka ramu wannan bai huta shi ne kawo wannan tsarin duk wanda ka ga yana protest a duniyar nan to tsarin abdullahi bin saba'a ne saboda shi ne farkon wanda ya kirkiro da protest da tafiya sai tafiya sai ya zamo bayan kashe sai da Uthman sai ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasinci cewa sai da Ali ya fi cancanta ya zama khalifarsa sauran suka hana ya fara cikin wa kenan kuma na hamza ya cikin wa kenan shi'a shi kenan sai suka fara karkata zuwa gari shi da tafiya ya tafiya sai ce ai sai da na hali ma Allah ne shi kenan ne ya tara kungiya suka yi fara yawa sai da na'ali ya jawo hankalin ya ce kar ka kara ba shi siffa ta allanta shi ba Allah ne, suka ki wata rana sai da na'ali sai sa aka haka rami wani gwalalo diji rami kafu sai ce a haɗa wuta duk wanda ya kara kiran shi da sunan ubangiji ko sunan Allah a kona shi a jefa shi a cikin wannan mutum wa'annan mutanen da da Ali ya mata ka saboda ya tsorata su amma suka ki da da Ali ya sa aka dinga jefa su a cikin wuta Abdullahi bin a ya gudu ya ce ba na gaya muku Allah bane kuna shakka shi ya kara nuna Wa wake kona mutane da wutan ba Allah ba wannan ne abdullahi bin saba wanda ya yada wannan aqida ta shi'anci wanda idan ka duba da shi'anci da yahudanci haka suke haka suke haka shi za ka ga duk duniya ana ƙara kururuta maka cewa ba ai duk duniya babu wanda ta kai ƙasa ta iran karfi da kayan makami Zauna ƙara tsorata ka kaga daman yahudan su suke juya duniya to zauna ka, yanzu su din ma ana nuna maka saboda su take din su ba yahudawa bane target din su larabawa ne asalin target ɗin su laraba kuma babban target ɗin su shine saudiya makka su kwace ka'aba su je madina sun ce mahadinsu zai fito zai tada nana ya zai mata haddin zina saboda haka su dakitin su wajen ne saboda haka in ma kana tunanin cewa wai waye zai zama wasu babawa ana ganin kamar iran ne ka daina yaudarar kanka mu muna da yaƙini ɗari bisa ɗari ba ma shakka saudiya ce saboda ta ya ba mu labari daga garin saudiya za a samu muhammad bin abdullah haka maza Allah ce sunan da muhammad bin abdullah ce sunan da sunana sunan baban da sunan babana ya ce yau laku duniya kasar wa adlan kamar tuni azumman zai cika duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da keta da zalunci yanzu da ke cikin duniyar idare to ya a irin wannan halin mazala ce zai fito kuma zai mulki duniya gaba kida zai cika da adalci wa kenan za ka ka karɓar umarni daga ina kenan daga saudiya kenan ya ce daga kaso na yake sunan su na, sunan mahaifinka sunan mahaifinka to saboda haka suna daga cikin abin da suke yada abin da sun kuma dalili da yasa suke ƙara kyamatar laraba saboda sayyidina umar shi ya karya logon su shi ne karya logon su ya karya su suka koma karkashin addinin musulunci suna gudanar da umarni wato umarnin musulunci ne ke gudanar da rayuwarsu wanda da suna daga cikin wa'anda suka fi kowa karfi a duniya daga romawa sai farisawa ne Allah ya da labari alif lam mim ghulibatir rum ko su waye suka ga samu galaba a cikin akan romawa ne farisawa wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun aka ce su ma romawa ko bayan galaba da aka samu akan su su ma za su samu galaba akan farisawa fi bid'i sinin sai ce a cikin takaitattun shekaru da ba su kai goma ba lillahi al'amru min qablu wa min ba'd al'amari yana hannun Allah ne kafin wannan da bayan wannan abin da yake faruwa wa yawma idin yafrahu almu'minun a wannan ranar shine mu'minai za su yi farin ciki bi nasrillah da farin cikin ubangiji cewa Allah ya ba da nasara ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga musulmai to wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala ya da labari yana daga cikin abin da ya sa wanda ya kashe sayyidina Umar ma dan Faris ne dan Iran ne shine abu lu'lu'atil majusi wanda suke kiransa fayyus shine ya kashe sai na umar bakin cikin an karya logon su da karfin su yanzu ana sallan asabaki ya mamaye sai na umar sai da ya saka wa mutane kusan guda ta'a ya soke su tukuna yanzu ya samu sai umar ya soke shi suka shida a karkashin marasa da ya fita zai gudu ya ga cewa ne tabbas za a kama shi sai kashe kansa sai na umar farkon abin da ya tambaya ya kasa idan da wannan sallar abdurrahman bin auf shine karasa sallar ya tambaya waye ya soke ni sai aka ce rajulun majusiyun wani ba juzi ne mai bautan wuta ya ce alhamdulillah in lam yaqtulni rajulun sajada lillahi azza wa jalla yace na gode wa Allah wanda ya kashe ni bai taba yi wa Allah sujada ba bakin cikin kisa ba a'a ya ji daɗi ba musulmi ya kashe shi ba abu lulu adil majusi bawa ne na mugira bin shu'ba to bakin cikin abinda sai da umar ya yi na karya lomansu a yakin kadiriya shi ne dalilin da ya sa ya mamaye shi ya wannan to da ya haɗa waɗannan su ne ake kira alawiyun Ali bin Abi su a wajen su Allah ne bal hazili ma annabtaka shi aka ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka ce kamar yadda Imam uh, Ibn Hazm ya kawo shi a cikin fisal nan suke cewa ai Allah ya aiki mala'ika Jibrilu ya kai sako zuwa ga Ali bin Abi Talib sai mala'ika Jibril ya tsallake shi sai kawo manzon Allah anan sai suka rubu kashi na farko suka ce kafara Jibril mala'ika Jibril ya da. na biyu suka ce ah, ba a jibril a shi ba ba ne amma ya yi kuskure Aminu wahid wanda ana ce muta'i zama amin amma suka ce wai ya yi kuskure saboda haka suka ce sun ba shi uzuri shine ibn hazm yake cewa wani ce ku duba irin wannan dabbancin ina za a daidaita mutum ɗan shekara goma da ɗan shekara arba'in a ba ka samu ka kai wa ɗan shekara goma wai ka tsallake ka kai wa ɗan shekara arba'in a kama kuma na baka zikin ba saboda a lokacin sai na hali na shekara goma maza ka kuma na shekara arba'in kwakwalwa sai da wannan sai na na maka yana shekara ashirin da takwas a wannan lokacin sai da Usman yana shekara ashirin da biyar wannan lokacin sai da Umar shi kuwa yana kusan shekara ashirin da takwas wajen shekara ashirin da ɗan kai saboda ya fi mun sai da na shekara goma sha takwas bi ma'ana yana shekara ashirin da takwas kenan kaga tabarar da ke tsakanin da juna amma saboda wannan guba sai wannan mutumin da ya yaɗa wannan sharri shine na rafi har a cikin su sarrafa kashi kashi masu ɗan yawa wanda ba babin ba ne amma za mu san tsokano guda ɗaya daga ciki shine akwai shi'a bayaniya bayan bin sam'an shi bayan bin sam'an ya ce shi yanki wato shi annabi ne da tafiya ya tafiya sai ce wani yanki na jikin Allah ya sauka ya fada jikin shi shi ma sai zama Allah saboda haka ai Allah ya ce haza bayanun linnasi ko wa hudan wa mu'ibatin lil muttaqin sai ce anan bayan ne bayanin da Allah ya ce haza bayanun saboda haka wannan shine aqidar su wanda aqidar su tana da mahadina su wanda ya shiga wani kogo shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da tara da suka wuce wannan majin idan ya fito zai kashe larabawa sai ka kwatanta shi da wancan mahadin da mazala ya buga misali da shi ko mazala ce mahadin suna me zai yi zai cika duniya da adalci ko gaba yana ka cika ta da mai keta da zalunci su zai kashe larabawa me kenan me kenan ne zalunci sannan zai kwace garin saudiya nan kuma zai ɗauki na na shatu zai rasa wani ita zai tsiraya ta sannan ya ɗaura mata hannu kaga ma'adin tsaye ne da zama tsada to kaga wannan ya nuna maka menene karya addinin da ya kama da yahudanci shi sa abdullahi bin jumaini wani malami ne ko ce ɗalibi ne a bahasinsa bi ma'ana a lokacin da ya zo gama majistir ɗinsa bi ma'ana masar ɗinsa sai ya rubuta littafi fasirin majhud في بين fi بذل da في مشابهة الرافضة باليهود في صاحب suna mujallaji biyu kwatkamancin da yahudawa bi ma'ana yan shi'a a yi kama da yahudawa yana nan littafi da biyu kuma duk abin da ya kawo maka zai kawo maka dalili daga littafin su da kuma na yahudawa kuma in ka kwatanta shi zaka ga ɗari bisa ɗari haka ne tunda asalin wanda ya kamata ta ne ne shi ba yahudi saboda haka sai ka cire wannan tunanin suna yawan kama matasa da 'yan mata dalili kuwa shine auren mutu'a ka san gari akwai son da banza to za da haka bai samu damar yana ganin to zamani ya kai zamani ba kudin da zai yi aure da sauransu to ga na banza sai dai ka hada baki da budurwa da sauransu ya yi mutu'a da ita ya yi zina da sunan mutu'a da yawa daga cikin samari ne 'yan mata sun shiga ta sanadiyar wannan abu to shine abdullahi bin mubarak ya ce kada ka kafi irin wannan maganar da ke fitowa daga mutanen kufa a wannan lokacin wala an ahli sham isnai fi shay'a sai ce kuma kada ka karba daga mutanen sham kan takobi ɗai da wani abu abin nufi a nan da mutanen sham da ya sa abdullahi bin mubarak yake magana a nan yana nufin yaƙan da wato khawarij suka yi wa ali bin abi talib a sham amma asalinsu a iraq suke a iraq suke su kuma sun samu asali ne daga wani mutumi da ake kira abdullahi bin wai kira at-tamimi shi kuma wannan asalinsa sahabi ne da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin Hunayn an samu ganima mai tsoka mai yawan gaske maza Allah sallallahu alaihi zai sai kalli mutum zai ba shi raƙumi ɗari wannan a bashi awakai ɗari wannan a bashi tumakai ɗari har mutanen Madina abin ya dan tsoka musu zuciya saboda a lokacin za Allah bai ba su wanda bai ba su irin wannan ba amma wanda suke sababbin musulunta a wannan lokacin ya dinga ba su wannan sai manzo Allah ya fahimci kamar abin ya dan sosa su sai ce ashe ba za ku yadda a ce mutane kowa na komawa gidansa da raƙuma da awakai da jimakai ba ku kuma za ku koma garinku da gidanku tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bi na ai manzon Allah ya fi ya fi kuma ya fi me wa'annan daraja sannan suka dawo sai ce laula al-hijra la kuntum ri'an min al-ansar ba da hijra ba da ni ma ɗaya daga cikin mutanen madina ne Allahumma fir ansar wal muhajirin ya Allah ka gafarta wa mutanen madina da kuma mutanen da suka yi hijira daga makka zuwa madina to wannan mutumin da ya ga an yi irin wannan rabo sai ya kalli manzon Allah sai ce hadidil qisma lam yurad biha wajh Allah wannan kasan da manzon Allah ya ba Allah kake nufi ba yake ga manzon Allah wannan magana sai sai da Umar ya tashi yace dani adribu unuqahu ya rasulullah fa innahu munafiq bari bare kan wuyan mutumin da munafiki ne sai manzo Allah ce da'ahu ya umar kyale shi sayakhruju min dhikri hadha ar-rajul za a samu wasu mutane daga tsakan wannan mutumin za su fito qawmun yaqimuna salatakum ma'a salatihim mutane idan suna sallah in kuka kwatanta sallar ku da nasu sai ku rena kanku wa siyamakum ma'a siyamihim idan kuma kwatanta yadda kuke azumi da nasu za ku rena kanku a kansu yamruquna min ad-din amma suna fita daga musulunci kama yamruqu sahu min ar-rabiya thumma la yarji'u kamar yadda fari ke fita daga bakarsa yana dawa haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam shi sa Imamu ibn al-jawzi a cikin talbisu iblis da ya kawo wannan hadisin hadisin ali bin abi talib ruwayan bukhari da muslim sai ce wa hadha awwal qarijin fil islam yace wannan shine farkon wanda ya fara fito na fito da shugaba a musulunci kuma duk wanda ya irin wannan aikin ana daura mai kalman bakawarije a kansa saboda ya yi fito na fito da shugaba abdullahi bin abbas a zamanin ali bin abi talib wa'annan mutanen suka fito su dubu goma sha biyu suka ce ali bin abi talib ya kafarta muawiya ma ya kafarta sai suka koma wani gari da ake kiransa haura sai suka zauna a wajen da suka zauna a garin abdullahi bin abbas ya nemi izinin ali bin abi talib kamar yadda imamu abu ishaq ya kawo shi a shafi a cikin littafin da al-i'tisam yace da suka zo abdullahi bin abbas ya ce sai da mai izini a wajen ali bin abi talib yace dan Allah a bani izini in je in same su sai ce ina je maka tsoro kar ka kashe ka yace a ka san ni mutum ne mai kyakkyawan mu'amala na san yanzu zan tattauna da su sai ce to ni dai ina je maka tsoro je abdullahi bin abbas sai ya wanka ya yi kunya ya ci ado irin rigar mutanen yaman da ya gama za ta ba sawa sai ya sa irin ta yana zuwa ya ce ina ganin sai da rasu wata sahabi ya ce in wannan ya ce da na fatar da yadda na ga suna ibada ɗaya da na rena kaina ba abu maza na ke in wannan ba dama za a ce ta hakimuna salata ko ma salati ku mun kun da yadda suke sallah sai kun rena kanku Abdullahi bin Abbas ya ce sai da na rena kaina yadda na ji suna kira bi ma'ana ne tsoron Allah abili ko ya ce yana zuwa sai ɗaya daga ciki ya ce marham marham ibn eh, ammi rasulillah saboda zuwa ya kai dan amma, manzan Allah sai dai yace la tu khasimu quraish fa innahum qawmun khasimun kan ku dilla jayayya da quraish su cika jayayya wa cikin izgilanci kenan suke wa Abdullahi bin Abbas sai ce jitukum min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa laysa fikum minhum ahad na zo da wajen sahabbai ne cikin nan ba sahabi ko daya ai wannan ma kadai ta amsa ce ko ba da yasa hadi balle ku ce kun bi zanin addini ba da hadi balle ku kun bi tsoron Allah ba da hadi balle ku kun bi gane addinin musulunci ya dinga warware musu bayanan har sai da mutane wajen dubu shida a cikin su suka tuba suka bi shi da koma su sauran su ne abdullahi shi su ne wanda ali bin abi talib ya yake su yawmun naharawa kenan ya yake su to a asalinsu su ne suke fito na kuma su ne suke ɗaukar takobi suke yaƙan mutane saboda su ne suke da fikirar da idan shugaba ya saba kawai a fito a fara yaƙi da shi to duk wanda ke da irin wannan fikirar to yana da tunani irin na kawariki saboda haka ana mai islakin kalmar shi ma ya ginu da irin aƙidarsu sai ce wala an ahalin basra bil qadr shay'an sa'annan kan ku karba magana daga mutanen basra amali kuma mutanen basra tushen da malam ke magana nan, yana magana ne akan mu'tazila su kuma mu'tazila asalin ɗaya ne daga cikin ɗaliban hasan al-basri a garin basra yake hasan al yana zaune yana karantar da ɗalibansa a cikin masallaci sai wani ya zo ya tambaya ce akan makallahu yana da tambaya a garin basra ana an samu kungiyoyi guda biyu sun fito kungiya na farko tana cewa duk sabon allah da kai imaninka na nan dam dam dam da imanin ka da na abubakar ɗaya ne da imanin ka da na ah, umar ɗaya ne da imaninka da na annabi ibrahima ɗaya ne da imaninka da na mala'ika jibrilu ba bambanci su ne kungiyar farko su ne murji'awa kenan sai ce kungiya ta biyu kuma sun ce idan mutum ya sha sigari ya zama arni ya fita daga musulunci sha sigari ne ne sabata ne ko amma ya fita daga mutum ya fitar daga mutum daga musulunci suka ce to duk wanda ya saban Allah kafiri ne da Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala ya wannan maganar sai ce murtajibul kabira mu'minun bi imanihi fasiqun bi shi mutumin da ya saban Allah mumini ne amma fasiki ne da saban Allah wa bil akhirati alahira kuwa tahta mashi'atillah yana karkashin ganin daman Allah in sha'a ku adlan min in Allah ya ga dama ya kona shi adalci ne daga Allah wa in sha'a ghafara lahu in Allah ya ga dama sai ya yafe masa afwan wa fadlan min wannan ya biya ne da farala daga Allah sai wani ɗalibi da ake kiran sa wa'il bin afa ko wa'il bin afa sai ya tashi yayi wuf sai cewa ce wa malamin sa أنا لا أقول بأنه مؤمن ولا أقول بأنه كافر ولكنه في منزلة بين المنزلتين ni dai zan ce ba zan ce kafiri ba ne ba zan ce musulmi ba ne ya musulunci amma bai shiga ba a duniya to guda nawa ne dama daga musulmin da yawa to shi ya ce ba shi ba musulmi ba kuma shi ba kafiri ba sai ce amma ba a lahira khalidun mukhalladun bin nar dawwamamme ne abin dawwamarwa a wuta kaga me kenan kafiri kenan ko daga nan fa'tazala majlis hasan al-basri sai ya nisanci wajen da malamin da ke karanta da karatu fa mun zalika al-yawm tun daga wannan ranar sai aka sa musu ulaika al-mu'tazila wa'annan sune suka nisanci malamin su to shi ne malam ke cewa kanka kafi magana daga cikin wa'annan to asalin maganar da ya zabe su shine sun karanta littattafan falsafa littattafan da aristotle ya rubuta da socrates da afalafin da Huda, da confucius to wa'annan littattafan dukkan su ne na zamani kaga da confucius da buda da socrates sun yi zamani daya dukkan su philosophers ne shi buda a garin india shi confucius a garin ina china shi kuma socrates shi kuma ina greek ko zamani ne suka yi sun zo tun kafin zuwan annabi isa da shekara ɗari hudu tiyoyin sun ne ba yau ake cewa ba baka san shi ba har yau ba kai waye ba kai da sauranka tiyoyin ma na mutanen shine in baka bi shi ba sai ka zama ba gidaje ba ka da ba ka da wayo ba ka da dabara sannan ɗalibin socrates ya biyo baya socrates an shi ne suke kira father of science ɗalibinsa shi ne aristotle wanda laraba ke kiransa aristotali to shi kuma shi ya rubuta ilimin mantiki shi ne philosophy wanda aka fassara shi zuwa ga larabci to asali da suka karanta wannan littafin sai suka samu rudani a kwakwalansu sai suka ce abu mai kyau shine abin da hankali ya nuna maka mai kyau abin da yake mummuna shine abin da kwakwalwa ya nuna maka shine da kyau suka ce as-sahihu ma sahahu al-aql wal qabihu ma qabahu al-aql abu mai kyau shine abin da hankali ce mai kyau abu mara kyau shine abin da hankali ya nuna mara kyau saboda haka kowa da kwakwalwarsa Allah zai tambaye shi ba da dijinan ba saboda haka su ne suka ce idan ka samu hadisi ka ji ya ci karo da kwakwalwarka ka watsar da hadisin ka yi amfani da kokolwa kuma har yau mutane da yawa suna magana ai ba kowane hadisi ake doka ba wani hadisin idan ka ga ya ci karo da kanka kawai sai ka ajiye hadisi mu mutum da za ka doka ka gani to shi ne malaman suna suka yi raddi suka ce al'aqlu salim muwafiqun lin naql sahih hankali mutacce yana daidai da kowane hadisi ingantacce wa inda ta'aru bainahuma in aka samu kwakwalwarka ta ci karo da hadisi yuqaddamu an-naql sai a gabatar da hadisin ba kwakwalwarka kaga amma wa kenan mu'tazila rabbi shi sa imamu ibnu taymiya rubuta littafi dar'u ta'arud al-aql bin naql mujalladi 13 akan wannan kawai ya rubuta mujalladi 13 ranni akan wannan mutanen akan kwakwalwa kawai shin ina kwakwalwa yake da sauransu ya fada da wa'annan bayanan yake musu wannan rabi to asali mu'tazila inda suka samu matsala kenan su kadariya suka tashi da wannan aqidar kadariyanci shi kuwa kadariyanci da mun asali ya samu asali ne daga wani kirista shi kuma kirista shi ma musulunta yayi da ake kiransa suza a garin iraq ya musulunta ne domin ya jefa kuma da ya musulunta sai ya haɗu da ma'abar juhari, ya jefa mai wannan aƙidar da ya gama jefa mai sai kuma ba shi kuma ma'abar juhari ya zamu gailan bin gailan ko bin abin gailan shi ma fi sa cewa Allah ba da iko a kan ɗan adam ikon Allah daban ikon ɗan adam daban ko da Allah ya yi nufin wani abu ya faru ga ɗan adam idan ɗan adam bai nufi wannan abu ba abu zai faru a ba su ne kadamiyanci kenan to shine Abdullahi Mubarak ya ce kan ka ɗauki irin wannan tsakilan kan ka ɗauki maganarsu saboda ga irin manufarsu da fahimtarsu ga addinin musulunci ka wannan suka ne ga kenan Allah subhanahu wa ta'ala kaga duk waɗannan mutanen da aka ambata akwai na kirki cikin su to shi ne dalilin da ya sa Abdullahi bin Mubarak yake ambata wannan kaga in baka san su ba sai ka ɗauki kudurin su kana yawo da shi da sunan ne addinin musulunci ka fada cikin halaka to shi ne yake cewa kar ka karba daga gare su yace wala an ali qurasani bil irja'i shay'a kuma kada ka karba daga mutanen qurasan qurasan ta fada yanzu a garin kafa su kuma irja'i irja'i shine duk sakon azan da kai imanin ka dam dam daidai da sayyidina abubakar da sayyidina umar da annabi ibrahim da malaikar su wai imanin ku na nan ba abin da ya taba duk irin saban da kai bai taba imanin ka ba kaga kenan kenan saban Allah ba ya taba imanin mutum kaga sabanin aqidan ahlus sunna wal jama'a ko suka ce idan ka saba Allah imanin ka ne ya rabu ko shi za ka saba Allah lokacin da imanin ka ya karu sai ana game saban Allah su kuma suka ce a'a saban Allah daban imani daban saboda haka saban Allah baya taɓa imanin wanda daga ciki akwai babban malamin Abu Hanifa wanda ake sa Hamad bin Abi Sulaiman ya tafi da irin wannan akidar wanda shi kuma ai abu hanifa inda ya samu matsala kenan a imani saura a in aka kwatanta shi da sauran malaman suna su hudun nan shi ne ya samu matsala a ta wajen imani amma abu am ibn abdulbar a cikin attanhi shirin da yi wa kuma tsamanin ya kawo cewa abu hanifa ya yi tarajuni bi ma'ana ya duba daga irin wannan akidar ya koma akidar ahli sunnati wal jama'a haka imam ibn abi a cikin sharhin aqidat al-tahawiyya shi ma ya kawo abin da ke nuna cewa abu hanifa ya duba daga wannan akidar saboda asalin shine malamin sa shi abu hanifa ya yi karatu a wajen hamad bin abi suleiman shi kuma hamad bin abi suleiman ya yi karatu a hannun ibrahim nakhai shi kuma ibrahim nakhai ya yi karatu a wajen abdullahi bin mas'ud a garin kufa to amma ibrahim nakhai bai da wannan akida shi kuma hamad bin abi suleiman ya yi da wannan akida shi ne farkon wanda ya fara faɗin wannan magana cewa imani magana ne ba tare da aiki ba shine sai Abu Hanifa ya tasirantu da shi saboda malamin sa ne shi ma ya faɗi wannan magana amma daga baya yayi tarafi akwai Sheikh ah, al ko kuma Dr. al ya kawo a cikin littafin sa a A'immat Al-Arba'a asalin littafin ne ya rubuta doktoransa ɗalibai suka mai magana sai ya yi summarizing littafin a ah, wasu yan fallaye haka ya tattaro aqidan wa'annan malaman guda hudun nan da inda suka samu bambanci a nan ne kadai abu hanifa ya samu sauran bambanci da sauran wa'ancan a'imman guda uku amma ya yi tarajuki daga wannan ya tuba shi ma dalilin haka fadawa a cikin ilimin falsafa malaman musulunci suka ce babu malamin musulunci da ya karanta falsafa da ya sha sai ya samu matsala a sa. to kai waye yau da zaka karanta da zaka sha in eh, irin su abu hanifa sun samu matsala saboda ya karanta wannan har ya fada cikin wannan to kai waye ga irin su imamu gazali har karshen da ya juba ya watsar da falsafa ya mutu a hannunsa akwai shayi muslim ya juba ya ajiye falsafar saboda duk wanda ya kutsa cikin wannan ilimin to sai ya samu matsala a wajen kudiri jihar bin safwan a samarkandi ne yasa sai da ya kwana arba'in ne da akwai allah shi ma duk sannan irin wannan ne abu bin rubai da ya shafi da da aqidar mu'tazilanci wanda imam malik ya ce la'allaka min ashabi amr bin Rubai ya ce adam sai ce la'ana allah abu bin Rubai. imam malik sai ne mai ce allah ne mai shi shine shigo da mutane wannan sharar. babu wanda ya kusa cikin wannan fagen sai ya samu matsala a aƙidarsa to kai kuma yanzu ba sannan ka ka shiga ka sha kafin tsoron Allah ko kafin zargin nesa ko kafin sanin ya kamata saboda ilimi ne wanda mutanen da suka ajiye shi ba su yarda da Allah ko da mata Socrates bai yarda da Allah ba Aflatun bai yarda da Allah ba Aristotle bai yarda da Allah ba buda bai yarda da Allah ba Confucius bai yarda da Allah ba kai su ma allolin kansu ne duba confucius ba shi ne mutumin da ya ce yana so ya zama Allah ba shi ne ba ya da annabtaka ba ya ce annabtaka ana ana so in kana so ka zama annabi za ka zama ya yi aure yana da shekara sha tara da ya kai shekara ashirin da ɗaya masu ta haifi ɗaya sai ya sake ta ya ce yana so ya zama annabi saboda annabta a wajensa shine ka shiga meditation in ka fara meditation sai ka daina cin abinci ka rage cin abinci kalwa kenan in ka rage cin abinci ka nisanci ya mace za ka fara samun aspiration yana shigowa kwakwalwar mutum daga nan za ka zama annabi to ya ce da ya haka da tafiya sai tafiya sai ce wani yanki na jikin Allah sai ya faru ya shiga jikinsa sai ya zama Allah shi sa ko da ya kake ganin sa haka ko shi sa ko a tarihi in za a yi ko sai ka yi mai da addini ne ba abin nan bane addini ne yana da wa'ansu abiyati bi ma'ana poem da poetry da ya hada guda ɗari uku da wajen goma sha bakwai a ciki akwai wanda yake da cewa yana cewa ai yana da tasiri ga rayukan mutane idan sun mutu shine tanatibul arwa the incarnation wannan aqidan asali ya fito daga gare shi kashi na kuma suna da yadawa a binabinai sai dai mutum ya zai kalla ya zauna yana takardar option amma information din da suke sending ba ma ganewa yahuda kuma suna tafiya mana aƙidar su ga the gladiators shi ma haka irin wannan aƙidar ne suke yada a ƙarshen fitin ba a nuna haka ya fito yana tafiya cikin daji ba ya mutu amma ka nuna shi da shi da 'ya'yansa saboda reincarnation ga mutane za ka fito a wani gari na jirgin da rayuwa ga shi kuma ya za maka akidan kana nan kana ta kallo kana nan masha Allah action kawai kake kallo amma information din da suke fesawa kai kuma akidan ka ta musulunci an dasa maka zuba baka sani ba sai ya zo ana wani magana kuma kai ta wallahi ba haka bane a kai ya ba Har ga an fesa ma guban ka ta ce da shi baka sani ba Allah ta mu dace to shine malamin yake magana kada ka dauka daga gare su sai ya ce wala an ali makkata fi kuma kada ka ɗauka daga mutanen garin makka dangane da wato canji saboda sun samu suna ta sabonanci akan canji damar shi canji ai yadan biyadan ko yadan biyadin ne hannu da hannu za a yi canji saboda a canji ma riba shiga shine riban nasi'a yaya riban shiga ina da ɗari biyar ina neman canji sai na zo wajen ka sai na ce abu zai dada a ga zamar da canji ka ce to rike canjin nan na bibiyar ko sai ka shiga cikin shagon ka je ka ɗauko ɗari biyu da ɗari ɗari biyu guda biyu kenan ko da naira ɗari sai ka hada sai in mika maka sai ka yi komin sai in karba amma in ka karba ka ce jira da ka shiga gida ka nemo an samu ribar da si'a a ciki akwai hajji a kan gobe <laughs> shi ne yanzu kawo kana neman canji sai ka shiga sai ka zo wajen mana cewa kana neman canji sai ya ce gaskiya ba da shi amma ina da shi a cikin gida to sai ya kamata ka rike kudin ne shi ya je cikin gida ya sako ne ya dauko canjin sai ya zo sai ya mika maka sai ka mika mai kudin in ka karɓi kudin a da shi yana tsaye sai da ka shiga cikin gida ka dauko kudin sai ka mika mai an samu riban da ci a riba na jinkiri jinkirin bashi da ka bada jinkirin da ka mai din nan to riba ta shiga ciki ai riba komomi ne guda saba'in da yan kai mafi sauki a cikin riba wanda ya fi kowane sauki shine mutum ya yi zina da mahaifiyarsa shine komai sauki a riba sau da yawanci yan kan yanci rubutu da ya ce ta da sauki ai usually ai ai yi seek for Allah forgiveness he is going to forgive to mafi sauki a cikin shine mutum ya yi zina da mahaifiyarsa in ka ji an ce mutum na cin riba to kan kai tunanin abu ne to akwai ribar ikrawiya riba na bashi shine wanda yan banki ke yi kenan ko za a baka bashin dubu ɗari za ka biya ha ƙarshen da dubu ɗari da ashirin ko da talatin ko da hamsin ma ko ƙari a kai to shi kuwa bashi in karanci bashi yadda karanta haka za ka maida bashi karanta ba kasuwanci ba akwai bambanci ka ba mutum kuɗi ya yi kasuwanci yanzu kai ne kana da kuɗi kai ne kuɗi ne amma baka da lokaci kana da abubuwa da dama sai ka ka samu bawan Allah wanda ya san kasuwanci to sai ka ba shi kuɗi ka ce to dala ga jarin miliyan uku ka dinga juya shi kuma bai da jari to yanzu daga ba shi miliyan uku nan ya dinga juyawa shi saboda ya san kasuwanci damun ka'idar shi ne 60-40 daga riban da aka samu shi da ke juya kudin zai ci 60% na riba kai kuma da kake da uwar kudin za ka samu na 40% ga wannan halar ya ci mana saboda shi yake ne juya wannan kudin shi yake wahala da tunaninsa da komai nasa kai iyakaci me kai ne ne kuwar kudin ina ba da amani shi zai je zirga-zirga ya wannan yana da 50% kai kuma kana da 40 in an samu riba kuwar kudin kana nan amma a cikin riba shi ne ake kasa shafa har zuwa lokacin da shi ma Allah zai sa ya yi karfi ya ce to wane ga kudin ka da ka bani imanin sun kan samu mai fiji saboda haka Allah ta maka da alkhairi Allah biya ka da aljanna shikenan ka ka taimaka masa ka su wannan ladan ka daga talaka kenan ko shikenan to amma idan ya zama ka bashi bashi ne kace sai ya daura maka wani abu ya zama riba ina ba da an gane to su mutanen maka suna da a akan wannan matsalar sai ce to kakka karba dangane da maganganun da suke yi na sakacin da suke yi akan canji saboda shi canji ai ana yi iri ɗaya ne in ma abinci ne Shi shine malaman economics suke cewa akwai trade by barter kenan ko sai ka nemo mai abin da a'a to yanzu in shinkafa ne kada ka ce a ai naka na gwari ne na wani gwamnati ne saboda haka in na baka loka daya kai dai da rabi zaka bani a loka ɗaya loka daya yanzu ni ina da misali na gwari kai kuma kana da na gwamnati kai kana son ka ci na ne na gwari ni kuma yana so da ci na gwamnati in na baka mu daya kai ma mu ɗaya da zaka bani iri daya ba wani bambanci kaka ce ai nawa eh, na ka na gwari ne saboda haka ya kamata na ka yi ya yawa saboda nawa ya fi naka a saboda jinsin su iri ɗaya ne haka kuma masu canji za ka gamsa hanya a guje ko sababbin naira in za ka bada dubu goma in za ka canje na dubu goma sai ka ɗaura na da ɗari biyar ko da dubu eh, da dubu goma sha ɗaya ko to shi ma wannan riba ne manzo za ka ce Allah ya tsine ma wanda ya bada riba da wanda ya karba da wanda ya shaida a gaban ka aka yi kai ma ka ga bala'i na da yawa ko da wanda ya rubuta da wanda ya kwanza. ka ga abin na da yawa to shi za dole mutum ya yi takatsantsan a kan irin wannan to shi ne yake cewa kan ka karba dangane da wannan kasamunancin da suke wala an ahli madinati bil ginani yace kan ka karba daga mutanen madina akan zakatun da suke yi akan waka saboda haka su ba su wato kinka ba su tsananta bayani akan hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan mawaka ba saboda haka tana da sakaci a kai shi ta karba daga gare su ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا سيجي كك كربا daga mutanen da aka amince su ga baki ne ko da dai saboda kowanne akwai sakaci a jiki yasa in ka za iya ne halaka shi ta sai malam abdullahi bin mubarak ya ambato maka wannan ya zama maka izina a gidan ka ta sunnatul jama'a ya zama idan ka abu da yake ba kana tafiya ne cikin wato jahilci ko makamancin haka Allah ta mu dace anan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu ci na gaba sai mu daura daga inda muka kwana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk